Jama'a assalamu alaikum sunana Dr. Muhammad daga nan Kano. ‘Yan uwa a yau wannan abin da nake nuna muku ina nuna muku na magani da muke cewa strong man milk herbal powder magani ne na maza da yake ƙara musu wani abu da ake cewa matsala ta sur'atul qadaf ma'ana saurin kakkawa da wuri saurin kakkawa da wuri ma'ana matsala ta premature ejaculation. Na nuna muku wannan bidiyo domin kuma za ku iya haɗawa da kanku. Shi yasa ma nace ku haɗa da kanku ku maza. Ma'ana wannan maganin da ku gani a cikin wannan kwalin wasu abubuwa ne kaman guda hudu ko biyar. Abu na farko akwai nuna raƙumi a cikin wannan kwalin da kuke gani abin da ake cewa cikui. Kar ku manta Abu Hamid Al-Ghazali ya maganganu da dama akan tasirin nonon raƙumi dangane da al'aura ta jikin ɗan adam ƙarfi daɗewa da kuma ƙarin ruwan na dufa abin da suke cewa spam abu na biyu bayan nuna raƙumi akwai kuma wannan abin da kuke cewa gadali gadalin nan kusan kowa ya san shi farin gadali shi nan babu inda ba a samu sa a kasuwanni da kuma jeji kenan abu na uku akwai kuma ainihin 'ya'yan kankana da kuma ɓawon kankana wannan maganin da gani cikin wannan ainihin kwali magani ne fa da muka yi shi musamman akan waccan matsala shi yana sa daɗewa yana sa ƙarfi yana ƙara namiji ruwan nufa zuzzurutun abin da suke cewa power da kuma sperm supply da kuma dadewa matsala da ake cewa one minute man two minute man three minute man wani minti ɗaya ya je wani minti biyu ya je wani ma minti uku ya iya ya gama duk abin da zai kenan wala Allah ka ka cutar da matar taka irin wannan matsalar muna da maganin ta hanyar haɗin wannan magani da kuka gani wanda muka haɗa shi da ɓawon kankana da 'ya'yan kankana kar ku manta a wajen Dr. Rabin Sinha babban likitan nan na ƙasar Indiya yace 'ya'yan kankana yana da matuƙar tasiri wajen ƙarin ruwan dufa na ɗa namiji har ila yau dubu kuma ainihin kulon kenan abin da muke cewa kanin fari wanda yana cikin abubuwan da muka haɗa wannan maganin kenan yan uwa kuma ba za ku iya haɗa da kanku mu ba ma ruwa ilimi za ku iya zuwa ku haɗo duk waɗannan abubuwan ku haɗa su muka haɗa muka taskance gaba ɗaya kuma ke que va kuna ba mu sadaka alhamdulillahi kamar yadda kuka sani yan uwa magani ne saboda shahararsa mun gode Allah domin mun yi wani abu da ake cewa tajarba tajariba shine gwadawa gwadawa gwadawa gwadawa ba da haka aka samu panadol da haka aka samu paracetamol sai da aka gwada aka gwada har aka tabbatar yana yin haka yan uwa wannan magani yau yana cika shekara goma sha shida da haduwa da fara fitar da shi kawo yau ya zama mun daɗa updating nasa abinda da bature ke cewa sabunta tashi da ƙara masa wasu abubuwa magunguna ne dai ga su nan kamar gani nonon raƙumi ne da ɓawon kankana da 'ya'yan kankana na cikin cikinta da kulon abin da suke cewa wato kanin fari da kuma wasu wani abu kwaya yawa da kuma wannan abin da na manta in gaya muku shine abin da suke cewa ganyen zaitun za ku iya haɗa da kanku. ‘Yan uwa ku dinga subscribing channel namu a duk inda kuke za ku dinga fa'idantuwa da bidiyon mu da kuma wasu sababbin abubuwa da za ku iya haɗa da kanku taken wannan shiri shine muke cewa gyara da kanka. Many people are complaining saying that nothing to have a cure of uh, premature ejaculation. This is totally wrong. Innocent must have a solution to such type of problem. Simply what I mean that for any type of problem pertaining to premature ejaculation, you have to get or you have to collect this our medicine for that particular problem. If you use this or uh, what you call a milk herbal powder that is man milk herbal powder it may cure it might cure the problem of premature ejaculation that's what we call quick erection this is a free fraction of 100% herbs with no any side effect my brothers wherever you are worldwide we used to send this our medicine all over the world wherever you are we might send it to you wherever you are or you contact or you can contact my line 070 or others numbers as you can see we already displayed.